mubarak ka kiyaye kar ka je kayi wani motsi wanda zai sa ka fada cikin zargi ai da gaskiya ta abba insha Allah babu wani motsi da zan yi a zarge ni da kisan Aisha kai shan banza amma a baya kuma ka aika mata wannan sakon wallahi abba kishi ne kawai to amma ni na yi tunanin ƙauye ai sun fi mu kwanciyar hankali bas da matsala irin suna da iska mai kyau suna cin mai kyau ba mu da matsala kai ma kanka za ka fi jin daɗin haka na kuka Allah hawaye waye baka wannan takardar ka kai min cikin kudu kai bil ba haka ake yi ba kamata yayi ka ja shi ku je office ɗinka in ya so duk sirrin da za ku sai ku yi ba wani sirri malam ba wani sirri da zan baba ba ba sai ka gaya mun waye baka wannan takardar gata gata ina ɗagawa. kin ja amaniya da kanka